alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an ɓe kala ten do ke alaje ka sal kilama ka continue na walade otoman ɓe wala da tannani anen lu karotel tan hen kilen januari 2022 talata lon ka hakkunde masu baka wasu kawsira kota satewol tambaɗanne sai baka majlis fo imam ba wasu so na manta ɗo majlis fo kitabo ñimmun nayi kiɗa dan karande da ahadis al kudusiya hadis al kudusi alako ko ya fo kila kila ko juɓri ko ala ko hadis al kudusi kila ala ka ke ta kila kontoni ala kaca elaw somonda kaca no wala raktiñan kacalu o kira boolo mum ala la bee fo de anan kurano bee mo alal ya abdou kadir erfaniyaki mbe kitaabo muwan kida kitaabo fi hakkude bon kayyima ala kitaabo muwan jang hmm. o adresse o mbe usasi o ɓe killa kew usasi o wultasi o jibatasi o salafu o wahabi om sunni om mbaalu be la jang alen sofiro ñen kira monjala adeso kitabu zammul bida wal ahwa ye bidan bayle anen kabla ni diano hmm, saalun a kaka janna baake bidan dinod ko ba ko nyamburin ba ko ba anen kabla lan ni diano yalan misimo bebe ɓe kamɓe ndin jannale wala jumale man kamɓe wala moman sawa kadete Bida aman ɓeɗe dinoto misimo ɓe kamɓe da ɓa munen bidi ati allah nan ba aa talam ka waɗo be janne ala jawe akon woɓe ka kon ɗon da atul a a aa atul atollema yo bidaŋo jawya dalde bidaŋo jawya dalde ala jawya kan mo buka hmm. duŋoto oɗon sillamay ba keminen bidaade baye hana men maɗa doka son kamaade adena nafiki ala mulundu allah o nafiki ɓamba allah koddade allah catoto yaja nen lundana mema lonte jammolo ne yaja nden jammolo ko nafiki an deɓe kala ko nafiki an nde gatelen janna nafikoɗum hana da fama bakal faji kono ton kafir kafiro sa don ka kan o da wala aka don sabatin do ka ba na su kan nin bida a maarifa ka son ala de oto a futa a bekuta a manyan yebula dino kono bida noma anira ni diyalo hmm. sanga kulota babun fi masir man baddala sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam wattaba ma tumli alayhi shayatin la ilaha illallah rasulullah la ilaha illallah rasulullah kaban fanna kolon bale alam de jutumolla janto ba kolon bala nan kol bala don kaban fanna molu ko dollen sunniyo de jutamene kolen bidan molu aɗana korosiro sa en ka fan na boje la boje hakilo la munen bidade minen sunnor yimma sirman mote labankula de mo labona labandula jiɓe baddala sunnatan nabi sa kila la sunno fale sunno wala men de sila koto mi sima bi ma de sanji sanjiwili kilin kemen nani tan nani anin saba ɓe arajo makko noon ko yaro dino me badal idat sanji tan nanin sabadin ɗon sanji tan sabanin sabadin ɗon mo honnin sabadin ɗon sanji tan nin sabadin ɗon e koɓe sila kudol tala men de koto maari e ɓeytele maɗe hmm. kuma kuda fo dino to mira kutol ni balan sila la ani mo kotol ka buleyem ma wala en mbiɗe ata ni balanta wala man badala sunnata nabi mo e kila la sunno yelmandi e la bon na. Wa taba ma bulada fiwona on tumla le shaɗa seedanol ka karandi men seedanol kame bo adamaɗin seedani jena seetani qala la taala ala ko man yubaddilu nimatallahi alala ndemo me yayelmande dina mo nima baɗete kila la sunno mo nima baɗete de min mbaduma ko la ja atuhu sunno nata kan dino nata la ala sadili e yan kan kala dimi dabbaki aɗumaka ayakina fratanninke dino alin ha dino karan dina karan naali doyata dino ntolɓe sunnole kan sunna karan naali doyata kilara sunno yafalin e mari alay silandi fa inna la sadiaka alaɓe yan kan kadi kolenne laale kan ko ba ka son kalbe bidana kan kon albuna ana alen dota sila kodo ko bi bidande sila kodo lan bidade annan adde so danja e be ban la mona kan allah e moriya ndan bira la nyin sunna kira bro ko moriya bira la ya ya ne moriya ba be kila sunna dole bo kan hmm. alamasalo jama alka ke ndan bira la nyin kira bo da janko alamasalo be da jama ya ya ne alamasalo be be kila sunna lo bo kan ara ka furolo jura ka duwa furolo bala ndala kila ala sunnon tambira la nyin kida boro ka be dara ya je ni ya be kila ala la boka bon jahannama be kira mala je mote bon da ne kila alidino abuka so ya kafa abuka so ya tana hmm, ya tana nyama ta tuji ta be ke ni man borno haramo la bore borno da men ke fe yar mandi de yala ni diya lafira janna yo ñiñande <clears throat> ma lafi janna yo kuyande fotelem dumata imal balen e fallon balen e kulu balen e horomantan e fanto bato mo e fan warala e ñamato e kala muta balo e mo kalantan ite e dankato ite e ba futu balen ite e ba taranmo ite kalantan e dinkurum ite dina dina keba e kore bulano e ba waro kayite bulala kuromano mune e fando wara mo e mo hala kirin e kunna kuwo enen manta waali ala ko faman baddalahu momoñin kila ala ñin dina ala ñin dina ma bayna fardu wa sunnati fardu ni sunno nan kana kol beje a balanda konko na haramol etena ten dina na sunno fale ya kiti fale bada ma san ila karan kola e ni diya kan ibula tela ni diya no fa inna ma isma ala junubo ala la be mo ke badina men ya fale inna la ala sama mo ila ma da alimul na la ma da hanan wasila ra wasiya sa ko muhammad la wasiya ha ba ka ni ajira la ni sabuja ni mo be fala ko ni fada le na nyin kedale a keten a fada ta manna ke onya ma fo ta me e de sa ko muhammad rasulullah kun na dino ali atu anyam a fada yara dino ma anyam e de junu ben tun e mo halakirin inna e la ala sama alaka kuma be ma alima ala be ronne la dandara baraka la dina alkana falan sauru baka ayaki matan senen kila ala tu anyam ala fo nya, ala kanya ngala taala fa baddal allahina ba molnaata ɓalɗe ɓa dalle de fa baddal allahina molnaata falinne de zala mum min no kuryaata dina mala mo kurum balete halakirin e bafutu balin e din kono e batarat mo lagɗare belare sanjiwile kile nen keme sawa e koɓe o lagɗare e fallene e batara mo e mo kuro e maliki toñela e toña toñela kilala sunno belare koɓe o fallinna e koɓe sila koto o fallinne te mo hala kirin balete minen mbiɗale fabadala lazina jalamu mole mo kurum bale nyin na falen kawla ka kuma na de gaira lazi men manke kuma de kila la men foye men teje dino de ko foje men be je be ga sonno fola je kida bol be farman sale fa anza na ngajin do kade mba kila wolo do de mela la ke badun teje alal lazina mba jindila mo kan jalamu men no kuri de bidan kila dina yela man dilalu bugula haram no nyimman bere nyimman da nyenta dino nyenta kila be wula be wuliya ite jizambe yan kankara ñamburon da kamina samay sandude kabana sandu bima fon fasi a aya sabo ko alfani aya saba naati ñin kayanke dalilero hadisol Mm. kana ka be fanne ka juru jurumo le ya ka be fanne ya fanke sunna de e ye mo kase bale man sunna ite e, e wulo da wari juma ta sako sunno kan ko juma da karanda e jahil mai e ka diya ama dino de ka bai e ka sabatin de e ka kam molu jarho ki ta dile te male to lo mu kuriyale te kulu baliyale en kala ya baliyale din non da folo la karan la ba jani be muhammad dino ata kala nen dina mulu bidi alam bidi alam alu ye sabar la da da aranteta koyɗal mbiga kiɗaw koɗa karandi mbiga kiɗaw karandi momo min kunna feñelon kiɗabu koto ɗoron ɓe kamɓe nde men ya yakara ma karam yahin hadise kursi to mbinan na karanten ɓay mhm. kamare ko hadise kursi ɓeɗa yewamaɗo nga ayol men fof kawa courano on kew hadise on nimora nabara andi mene hadise ol fiira yaran kuma man koyñinti hmm. alɓe sabarla hmm. al sabara hmm. al sunniyol kiloba men ɓe mbiɗan kelol ɓankoga alay fonniñe jahilo karanno ɓalo karandin hadisa hmm. kima fula ta woron nin kono hadisul ana bi hura da da anhu sahabo me yafo karo ko ta kidabo nyin kidabo mu wanjam kaba hadisul kudusi kira edukade elfan lan wala kidabo mu wanjam bunda fulo kidabo la adasa kidabo zamul bida ahwa ka bidaŋo bayi diinoto aniŋ ka diinoo sambela niŋ diya ñumola ako annabi sa sallam kila harja finda ilal makka kada kaburoro ngal ko mol kana da kaburoro nama ke baɗoto ema wuliya fo ba o sa e, e ko kila ma ke ema wuliya fo ba osas iko e bidaŋo le ema wuliya fo ba e ko mol ñannatula jele ema mol farande sunno le ba kutan mo tiñaara ya kasa ibali ko sunnata ta iman mu sunna ita ko ka sunno lamdi ya e kasa idan mu itan mo ya wulta su wultasi na da nde fewana alhawar ɓen tema ne ñaaɓe ñole mbe kellele mm. han man sanya ba alhawa wala zan tema ba e kuma kan bai kele kam kila afira adara kabo eto ko namanke mo ɓaɗo ɗum o kanata kawron wa kala ko assalamu aleykum dara ko mata musidɗo ndanimo jama data e ko kaburu juro jama kanata biɗen kaburu Juro juroɗaɗa jam fama juroɗaɗa hanen pilani wulen kamma kaburo andu madina nen gambia tuma jam fula mune si kaburo alkamal fotandi wol bira frère ka ko ay konton wayna inchallah be ko ka ko kombina bonal ɓe silo kanna hmm, ngal ta to jila alɓen na to tojo kaburoto molɓe jee wodi tun natata anninde karra etu na yan ba Iman da baɗum da da kabur kabru jurolla mulla annabi mo ka kabur juroke molo ko ba la ke da fotande kabru jurola usasi sabar Iman na bono bono to fa kalu ko asede ala kila sina bi khana fontul man ke baɗum kala ko bala mm, andu ato asabi nasa musayi bollumatode yo ihwanan baɗum allah jawollumoto lamyato baɗol man na nafolo mbaɗum manna fulatum munna saybolɗa wanande farattuhum alal hawde mbiya sabanna kawsara dalor hmm. kawsara daro mbiya sabanna jeya fa qalu ka yasoyde ala ke a kayfa tarifu mane simol no ñaade yaati men ɓe wulula e bina ɓaɗa keyta kora men omata ke mande a ah, ya abakar sudana da umar nyor bar men bina wulo sanji wala kiran ko e ɓe suuda qala ko alate munaje law kannar kawanallirajin haylo nen suwa ban moolu bulu o worranmo hajjana e karol ɓe e ñaɗaso koyen e bulol ɓe koyren e sengol ɓe koyre tulol fi e hayren duhmin buhmin so suŋolu kono comme su kola kilon ala yarifo hayrlah o fada rasuwol suudeɓo ala ɓi rasuwol mo fim mallete hmm. ni fona suwo a finde bare a ñaɗo siŋol kada a kumbalum kan a koma siŋol a tulu fitolo a ñaada a hon a kuŋo wolu ɓe koyɗen suwo bala mana ñimmanke suwola taman seede i ne ni ñin suuɗol bala ñoɗo men ha a ko atul fana ba kela ten kaalo ko bala haka e ɓe la suwo nin suutiyol bala ñoɗo adoyte la su taman seerol suuɗa hanni bi mo kola kinol ñe ela en suufuɗol la koyo e ɓaalo nan tel tamuñol yaara seede age kala ko fa innahum moolu namantolo yaa tuna bina yonke alkamlo gorra mo haja e ñalɓetata e ñaɗal ɓe koyɗe mine oɗo sadio commen sardio kam e suufuwo dawo dala ni ɓaloy bo bala ñowtol oni balo la kuloro bi fatala de mba la wala ko bira annabi adama la mulu nuhu la mulu kafo ɓe ɓenda laakira nde la mulu fele e da ne bulo ni siwon la kola Wa wana nde farattuhum alal hawde mbal wasara da loto anna da loto ale alayemi ale ɗon aljana anna anna fal yuza dan rijal bayɓe dolu de an hawde nagi dala dandan kama yuzadul ba e daro kon ɓeen fil ka bay nyame. yaran ne mol bela ne solu men dala ha nan ne si dolo ko be bula je luta le jiyo bi barako wana kiyo ko kila kam na sandongo sando system wala sando ba ye yara ko ne si minde kolom ye jiyo bi ta dol fo e bara fan e ko dino ala nan ne solu kenken na koro ne me ne si ne si ka be bula je ko bay e ke bay yo ibina jira alna yimin daloto kawsara dalo mi wata folan ko kai bara landi yo ni mo rekida ala ngada min da kila be mo kumande ka ona di himbe mo kila ka ala he halumma anna almna ala he halumma anna ala he he halumma anna ja dalodo ya isina dolu bayi ni ko bolu bayi lan ko alkane bayi nam molle mo alme dal ne fi ngol je fa qalo isa innahu laqad badalu dina badaka badalu badal dala badaka ita kola kila wal badal dan yala dino fala yalan jaraban ben nan jamano kam molɓe ɓe dina ken kanana ummata wahida fahtala fuu an jole na kemnañin tan nan laban ɓen futaɗo jonsono do logo e na dina man tan laran ko ya wuli a ɓafu den nolu ja kalta e fo mo bote no e mammalu e man silang e ko balu man karan ekwa kieba luman karan ye men karan amansiya amansiya amanseneya sunno ima e wolon <coughs> yemo batara kuma jaw balete de batara mo bal be nyin kuma fo no lam wol yem dindin kulubal kulombal fanto waralal jahilolu

juma ñol le bulo ma dino le abada le jam <clears throat> birin na kida fulo lak dara ñol jamman sahya jamman ben sun nofe jamman ben alaka malamu kumuta mende malaki manke ne bionde fodi ala atela kina alaka alla fal muda mende alaka ala karama muda mende fo sir fo mu munede ngol fo al mansuro jaga ngol ke fanke mole munede munebe munebe kere mu fo de ya abe be da abe haram jumala be badal kan jumala be kuma badal ndi kan kadu badalu nyol men badal da bada kola fa da kila ba fala fasuhkan fasuhkan fasuk ali bay ali bay ali bay mal rawahu malik nin kenan ko yafa malik malika kan yuma la min dan fa ko kan kuran jamman tan ago ko fula ba ka usman kura da sunna ba ka usman karawno aka man so fulan fulanjan ba kawsu man da sunna ka ka bidan la balon da ka man so wala ando ago mo ka bidan bay me ba kawsu si ala lungun kurbo da dumo uman san jaman do ma ko yara ba kaw se londo tan ka juna la la kumol be ka wakila an kanyum mo yala nyin kawan dol sanje mo an ko ma do bin ka ji kida bor fana ni fana jumala badal ba jumala dino bal yala jumala be mo badal ni kan sanje tanane ɗumalen ban fo sanjolakin kewnan molle badalda hame tel naɗa sahe ko mol man ko mol man koye san ko koota sahe molu karandi to ñaala yo gere yemo fuurini e ba foto bal dankato nde mol tulote nan ɓe banandiri baala fole bal mandal banandi on batara molu abe mo fuuri abe ba foto bal abe bara kantan yo almol karandi <clears throat> yewnoɗo nde kiraabo haade so men karandi a seeɗa wila kemede nan formoɗo tadisa kilin fula saba wilo keɓa asiyara kiɗabu kem ite yemuna karande kilala dinoro e barakantan e jahil dawo ɗawo e jahil mura kabo e ba taramo e ba futu ɓalin imo e kati ɓalin ala jaw kiila jaw imo e ɓadalle kunna ko jahannama din mbiyetella momo tella. ɓatella fo en dinamo fe arawande imaje sembe tera naman kennen dora ni sembe masara ba to nya la sembe rande kirabo ne de la sembe ngakela wala hmm, ngakela kurano ne hadiso ngakela wala bal naqiz bil haqq ala al baati fa yadmaghuhu nko mbe foru molo la mbe la batara kuma be burkala make ba ngakela janfa ya jamela ani man sanyolla ngakela ye janfa nen nga ngata to nya kelo kuma busa kuma la. nte kono mo kana fa ba ko mon bo fala ebe bala yote ba yela kuma be fala nte be bala nte ba na kuma de fala imo e furu lonna ka lonna jabe karan kulola nen lonna diya mu da ali dai lonna ta kuma fala nila alfana alu alhawa ben tema da nen jada la kila be kella de ako keme fula tawrula wa an wala dalana qala ko qarasa kila ba ko tarde alayya ummati alhawda da minan tarra kawsara dalor waranta azudu nasa an humbe dol bayla dalor on fon kama yazudu rajul ibli rajul an iblihi koɓen ñonkomo tiyol ɓaytolla beyon siyaro ñonkomo ni koɓen ñonkomol min la ɗo kata ñonkomo ɗo kaɓe bola e kaɓe e ñaame mben moɗo bayla na dalor min watu kaalu ko yaraso yana ɓeyde allah la kira a taara funa kala ko nam ha lakkun sima atolu kila man to labe taman se so dola lesa lille ahdin gaire ko atolu kolo taman se ro do bala tarduna ale albe nankan ada man to tambala ka sar jomuda be ma kila man to ni fadada kila man to le sar jaka to balo bala abe kullu ro yela man da al kiyamalo tarduna ale alben tar gorra mahajana alfundal be ko min asaro do sajino wala wala yasuddanna anni taifati ɓe moɗol bayla mbalade min ko aɗol kiramantol ka aɗol usasol kono mbe usasol la wol tasol na jiba tasol lella fala yaslim wol defra ñin de fa kulu mba fala ya rabbi mari hawla ñulu min ashabi namol le ñulde fay jeebuni malaku malaika do sin jaabi fay kulasawa haltadde mun mone alan naban ma ahdasu ñulle ku kutolu men dati baɗa kayte kole bidaol men dati koma rahu muslima muslima yafo jumala ɓe da kewla ida ko ku koɗon mbiɗaɗo kudamalan sonnoɗo il fona mune ite hakkilo ite fambulu ite sondin mo sofile ko ka rokiya e ka kata fambulu ɓay o ɓoyta aka wirji warji aka wuri eh e ko se da la seedanole kadi a inaala seeda ga ite seedan dole ɓeyde fonala ema wala na ko taba ma tumla alaihi shayatin usazi shaytan la ke diya mun di o man la shaykha la fa shaytan shayku ultasi ite shaytan la bela hmm. nda shaytan jara la mbe jara la shaytan wala e gande fon ga shaytan wala ya nyama do ka jara la ke nyama do fanda nyoka me fula taw la nenkilan ana abdullahi bin da el ano kala kala so sallan ana da farato kon alal hawde mbawi dalo dalota kawsara wala unazi anna aqwam bambe dol ñoo sabañol be dol baylade summa la ogole banna alaihin bin kutule kaalu ko ya rabbi asahabi fa akul mbafla ya rabbi mari asahabi nam walle mal kane bay fa akul sa inna kete la tadi malo ma ahadasu ya men ke bada ga kola mutawale ma ya mela faski ani nafiki ya hodole mulu de e ko e bidan la ke dino ya dino la ko kodol la kontrol e ye bay ko kutolu yol duni imaje ya lan katula bane si an kollo sa si dinno fula memba dalda be akke bada kabe tubele ala kada la tubon mutala wana omaru sanjawa gondoma goo akoye jaa kala o warta ñen fele e dino yelaman ndi wa ñaata kote ko kaɓe tuɓila e tuɓide eman tuɓe e tude bulu fi ana faratukum alal hawd ñan hmm. kan silande o kan jaa e kan fafon

alay zawari anande farato kon alal hawde mbaal sabana dalol wala yirfa anna rijalu minkum be modol sambalana alkono summa la tuhlajanna doni e siɗon ni tiyam ni e ñuulay e koɓe sa he he he e ɗum nide fa kul sa ya yara bima asabi namollam noon fa e qala sa innaka te latade himalo ma ahdasu baɗaka e kukurol men dati koma al aldino tuwa ñama hadisa keme fula tawarole ne fula siyo e, e abdoulkadir irfan ba hadise karam da bet wano ummi samada zawji nafsa annaha da ko kuntum kira asma nasan kamol mo yadkuruna alhawda ka kawsar dalo wala mo asma sa mirasa ma kira fanga fulodo falamma kana yawma min zaka lundo sida lungo kon wala to e, sunkuro tomo sotoni a ben kuma daga na jon sunkuro fo samira sanga kilama sa ka an ayuhannasatulmol wo hakkutum kollude jaaɗeetenna jon sunkuro istahiri anni mbaɗa foro mbaɗa foro mbaɗa foro kalata ko innama da ari jara ɓe kewol lelo kumande ko wala meeɗani sama fo musol fakkutum ko inninte minan nasi fota muloto etele fo ɓa kila ko atul mulo mulo anna e ka fo kila ɓe kewol lelo kumande kam fa kala rasa kila ko inninte lakatuɗo fartum alal hawde mbaɗ sabana kawsa daroto fa iya yanta fon la yatiyanna ahadukum aldo kilon sinan kan fa yuzabu anni kama yuzabu albayra dal kama e kanyon koro filon ɲa wala nya walla ɲa nyama fa kun sa fi ma haza mun mun yanti mo ka na kan alkal ba la fa qal sa fa ko kai te la tadri ma malo ma ahada sun be ko kuro min ya ka da kai kola ni le bidan le ke dinol fa kun sa su kan alimu ni mo halaki ala san ala sa abai ala bayi rahu muslim yaɓay kiila bala kawsara da bala ita kawsara dalo min na na naali amen ñin ɗino da alfi na doron je numéron iman sontala karande ye karaneta mool karande ye fanke kiron bon fore to molla dawa to eɓe mo nen ne ɓe dino ɓe dunne ñuuto eɓe sunnol ke bila eɓe bindal ke sunnode eɓe konkol ke hara eɓe haramol kele konkode eɓe farrol ke kanako eɓe kanakol ke farrode e ɓawi fan dunna ñooto kumente dunnola ñooto emo halakre mo tiñal ɓe mo kendol nen kan onen dewtewol ɗimna fanka sibi kanno kono bayla kema fota tawronni sawa

hadisa hadisa keme fula taw worolañana seedo ana seedalano annanabi sa annabi sa kala danna goo ayradanna alay alhawde dalo mbidajel abina rijalu molbina min man moɗo min asabi min man moɗo sa haɗani men en kafuñoya hata zara aytuhum commen nibida kan nibida fongeje o refi o ilayya yeyitandinna ihtalaju duni ɗum dannitema commen niɓe silwa kam mbita ɗaloto man ne en ko ele e ɗum dannida fa ay eh, fala akkula nan mba fala ayra ɓe maari ay o sey haabi o sey haaɓe nataño lele fala yuqalanna li ba fulañi ko innaka itee laatade maalo ma ahda subaɗaka e men keke koolade mutafaka alay ñole mbiɗa on lere keeta koolade o rahol bouhari be lafdin la yaradanna alaya nas molbinan kan min eh, eh, sey haabi alhawde natañolu dalo ni bita kan dalo to hattan fo ida araftum fange suute oktule jo duni duntanni teman manne je fa kolonko ashabi natañolle ni men ɓina kan foye kalisaw laata de malama aɗa so badaka ni aje kundureni temame je yewole samba ko mala ko ɓiɗa jahannamale bawi wala e ɓiɗa ke rekkila kola yala dino laylama e baɗalde e molo baɗande dino alfara dino alatu ten teme fula tawonilo siyoti wana abi hasim قال فسميت سهل بن سعد يقول سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اي انا انت فرطتم بعد صعبا على الحوض كوثر دالوتو man waradahu sarba man naraje sarba si min minu dalwala o man sarba ni min min minhu dalwala lam yajma da min dola bada wa kala abudan burede la yarudanna alaya aqwamun walbinan kan arfon be suude o yaara fo ne ɓen suutela suma yo haalo bayno baynahu yawɗum ni tema ge hanan ni ɓe silo kam manneje kala abou hasim fa samianen numano ebona abe ayasa fuña ko wanante o haddisuhum ɓe o haddisu mbiya kesande kan haga fa kala kom هكذا سميت السهل نعم سهل فقلت لكم نعمها آها سهل قال أكو أنا أشهر أن سيدنا على أبي سيد الخدري la samidu gama yasjidu fihi akara fa kala ko ay inna holo min nin dolam walla fo e kala sa inna kay e de la to de malon ko kudol men ke bada kay e kola bidami yake fo akolon sa wa suhu kalli man badala baadi in sa fa li bi halaki mo mo badala en koma mo mo na di no badalende ala bi halaka be mo halaka be kun na ko mhm. rahul bukhari rahul ba ka usa baraka ko sa baraka ko indi nyala sunno nen di no ni bidala Mm. zafi afan bural bida fere kulandirol men nataji alsabare alsabare alsabare